bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga ke na cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Lahadi yau muna 26 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan uku shekarar miladiya ta 2026 wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratun nur wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin ayata ta nawa ta talatin ko sannan kuma yau shi ne jajiberan wannan shekara kamar yadda kuka gani muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala an yatimma lana bi khair kamar yadda muke marabtar bakinmu da suka fara zuwa daga Kano da waɗanda suke hanya a nan muna tare da su malam nura a ali ahmad akwai malam aminu garba akwai mala abdurrahman abdurrahim da kuma mala abba tare da shi akwai uwa eh, mala alasan sun kam sun jima da zuwa sun daura ma da su muka yi to waɗanda suke hanya kuma su mala alƙasin mala sabis nasiri da zama nura liman su ma muna fatan allah kawo su lafiya muna kuma addu'ar Allah subhanahu wataala ya sa musu a mizani wannan doguwar tafiya a cikin wannan yanayi na azumi Allah ya sa musu a mizanin hasana ɗinsu kuma yadda aka zo lafiya Allah mai da mu gaba ɗaya gida lafiya bismillah للمؤمنين يغضون الله قليل بما يصنعون الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله يعلم إن الله عليم بما تصنعون خبير بما بما يصنعون نعم Allah subhanahu wata'ala ya ce qul lil mu'minina ga yawo mu'minai yaghuddu min absarihim su kame ganin su wa yahfazu furujahum su tsare al'aurarsu zalika azka lahum wannan shine mafi tsarkaka gare su inna allaha alimun bima yasna'un lalle Allah masanin abin da suke aikatawa ne afwan inna allaha khabirun bima yasna'un lalle Allah masanin abin da suke aikatawa ne a wannan aya kamar yadda muka fara tafsirinta ubangiji subhanahu wata'ala yana umarci umarni ga mu'minai da cewa su rage kalle-kalle kada su kalli abin da Allah bai halatta musu kallonsa ba duk wani abin da bai halatta gare ka ka kalla ba to ka kiyaye ganinka kada ka kai idan ka kansa haka nan ka kiyaye al'aurarka kada ka bayyana al'aurarka kada kuma ka kalli al'aurar wani kada kuma ka yi amfani da al'aurarka ga abin da Allah bai halatta maka ba wannan duka yana cikin ma'anar ghaddul basar da hifzul farj Allah kuma sai ya faɗi haka amfanin yin hakan ce zalika azka lahu wannan shine yafi tsarkaka gare su domin wanda ne zai jawo musu tsarkin zuciya zai jawo musu tsarkin gabobi yayin da zuciya ta tsarkaka to gabobi ma za su tsarkaka ayyuka za su tsarkaka saboda haka a samu kyakkyawan sakamako a ƙarshe wato akasin haka yana kawo ƙazanta a zuciya yana kawo ƙazanta a gabobi yana kuma kawo ƙazantar ayyuka saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su da wannan ladabin na su kame ganinsu daga kan dukkan wani abin da ba a halatta maka ka kalle shi ba ce a nan ba wai ya taƙaita a kan al'aura ba duk wani abin da bai halatta ka kalla ba shari'a ba ta yadda ka kalla ba ko da abin nan asali halal ne amma idan ya zanto asiri ne na wani yana ɓoye kayansa to bai halatta ka kalla masa ba idan ka haka to baka kiyaye ganinka ba to ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu wannan tarbiyyar ya koyar da mu wannan tarbiyyar saboda ya koya mana nisantar dukkan wani abin da zai jefa mu cikin haramu duk wani abin da aikata shi zai ja ka zuwa ga fadawa cikin haramun to ka nisance shi wannan ita ce tarbiyyar da musulunci ya zo da ita domin ya kare ƴaƴansa daga fadawa cikin abin da zai jawo musu shin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al-halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubahat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubahat waqa'a fi al-haram hawla al-hima yushiku an yaqa'a fi an yar'a fi wa an yaqa'a fihi a wani hadisi na annoban ibn bashir wanda imam bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halal a bayyane yake haram ma a bayyane yake amma akwai abubuwa a tsakanin su masu rikitarwa annabi yace to duk wanda ya nisanci wani abu mai rikitarwa wanda ya kasa gane hukuncinsa ko bai san hukuncinsa ba to faqad istabra li dinihi wa irdihi to wanda mutum ya kubutar da addininsa ya kubutar da da mutuncinsa ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa wanda ne ya nisanci abin da zai zamo masa wato wanda yake bai san kanta ba bai san hukuncinsa ba halal ne ko haramun ne annabi ya ce to wannan ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa ce wanda kuma ya auka wa shubha wato abin da bai san hukuncinsa ba amma ya auka masa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qa'a fil haram tunda karshen al'amari sai ya ganshi a cikin aikata haramun tsundum inda har zai rika yi wa hukunce hukunce irin wannan hawan kawara ba zai tsaya tantance abin da zai aikata halal ne ko halal ko haram bane ba zai tsaya wannan bincike ba to wata rana dumu dumu zai ganshi cikin haram shi yasa nabi ce wa fil haram ya yi faɗa take kamar ma ya fada cikin haramun ɗin duk da cewa shubha ne wani abin da baka san hukuncinsa ba yana iya yiwa ya zama halal ne yana iya zuwa ya zama haramun ne to amma idan har za ka riƙa kai kanka cikin abin da yake shubuha ne to wata rana za ka tsinci kanka dumu a cikin aikata haram shi yasa annabi ya ce waqa'a fil haram da sigar sigar fi'il al dan wannan shi ne ƙarshen natijar ƙarshen abin da zai faru annabi sai misali ya ce kamar makiyayin da yake kiwo ne daura da shinge inda aka aka shinge aka ce wannan guri ba a yadda a shiga a kiwo a cikinsa ba sai wani ya zo daura da shingen ya saki dabbobinsa suna kiwo da babu shakka wata rana za a zo a same shi tsundum a cikin wannan shinge yana kiwon dabbobinsa a ciki shi yasa musulunci ya zo da nesanta mutane daga dukkan abin da zai jefa su cikin fadawa cikin haram ko ya jawo maka wani abin da za ka kasa haƙuri saboda ka riga ka kai kanka kuma sai ka kasa danda zuciyarka to amma tun farko ma kada ka fara da muguwar rawa ga makin tashi kan ma ka fara ballantana ka zo ka ce ai ka ga abin kuma ka kasa haƙuri ka danda zuciyarka to duk wannan a koyarwa ce ladabi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake wannan al'umma sannan kuma Allah yana nuna mana cewa waɗannan gaɓoɓi da Allah ya baka ni'ima ce da ubangiji ya yi maka to abin da ya yi shine ka yi wa Allah godiya akan ni'imarsa godiya ga Allah kuma shine ka yi masa biyayya ka yi masa da'a kada ka saba wa umarninsa wannan shine godiya a aikace i'malu ala daud shukra wato ku yi godiya a aikace to godiya a aikace shine Allah subhanahu wataala ya ganka inda ya umarce ka kada ya ganka inda ya hana ka to kakka yi amfani da gabobin da ya baka waɗanda ni'imomi ne da ba ka da abin da zai iya sakawa ubangiji wannan ni'imomin da zai to kada ka yi amfani da su inda za ka saba masa saboda haka idanuwa da Allah ya baka ni'ima ce babba wadda babu wani abin da za ka iya kwatantawa da wannan ni'imar cikin abin da kake takama da shi duk dukiyar da kake takama da ita ba za ka kwatanta ta da ni'imar gani ba ba za ka san amfaninsa ba sai lokacin da ka tashi ko ciwo idan ka yake yi ba ma wai ka rasa ganin shi ko ciwo yake yi a ce in ka fito rana yana ma kuda ba za ka iya daga kai ka kalli haske ba ya kake ji to ballantana kuma ka rasa shi gaba daya babu shakka a lokacin za ka tabbatar da cewa wannan ni'ima ce da la ha shay ba wani abin da ka mallaka a duniya da zai iya baka irin wannan ni'ima to kamata yi ka gode wa Allah a kanta kada ka yi abin da zai saba masa Allah ce zalika azka lahum zalika azka lahum alamatu sa'idi ce zalika ay alhifz lil absar wal furuj tun ya kiyaye ganin sa ya kiyaye tsiraicin sa Allah ce azka lahum ay atharu wa atyabu shi yafi tsarki shi yafi tsafta gare su wa an a'malihim kuma shi zai haɓaka ayyukansu fa inna man hafiza farjahu wa basarahu ahura min al-khubth alladhi yatadannasu bihi ahli al-fawahish duk mutumin da zai tsare idansa da tsaraicin sa to zai tsarkaka daga kazantar da masu aikata alfasha suke faru suke samun kansu a cikin ta dubu-dubu yayin da ya zanto ka guje waɗannan abubuwa to zaka guje wa kazanta ne wanda masu aikata alfasha suke samun kansu a cikinta wa zakata amalu kuma ayyukanka za su yi tsarki idan to aikanka sun zama tsarkaka bi sababi tarkil muharram saboda ka bar abin da Allah ya haramta saboda ka bar abin da Allah ya haramta to ayyukanka ma sai su yi tsarki alladhi tatma'u ilayhi an-nafs wa tad'u ilayhi ka bar abin da ranka yake so zuciyarka take kiranka zuwa take kiranka zuwa gare shi kai watsi da wannan kiraye-kirayen da zuciyarka take maka da wannan kwaɗayin da yake ranka ka kiyaye dokar Allah a kansa faman taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan min wanda duk zai bar wani abu dan Allah to sani Allah zai musanya masa da mafi alkhairi duk wani abin da yake haramun ne Allah ya haramta maka ko zuciyarka tana son abin yi kokari ka danna zuciyarka ka guji wannan abin zaka ga sakamako daga Allah sakamakon kuma da zaka gani shine Allah zai musanya maka da wanda fi wannan da ka bari ka sa wannan a zuciyarka kuma ka ɗauki wannan ya zama salo na rayuwarka zama tsarin rayuwarka duk wani abin da Allah ya hana maka ya hana ka saboda bacin sa saboda ba shi da kyau to ka guje shi ka roki Allah ya musanya maka da mafi alkhairi man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu in dai za ka bari ne don Allah ba wai ka haƙura ba ne saboda abin ya fi ƙarfinka kayi kayi kayi baka samu ba dabarunka duk sun ƙare ba wanda kuma iya taimaka maka ka samu saboda haka ne ka haƙura to ba irin wannan haƙurin ba haƙurin da za ka yi don Allah kana da iko da samun abin kana da hanyar samun sa amma ka yi haƙuri ka bar shi saboda Allah baya so to sai Allah canza maka da mafi alkhairi wa man ghadda basarahu anil haram anara Allahu basiratahu wanda duk zai tsare ganinsa daga haramu wanda duk zai tsare ganinsa kallonsa ya tsare shi daga haramu to kuma sai Allah ya haskaka masa basirarsa sai zanto mutum mai basira mai hankali mai hangen nesa ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره basarahu anil harami wa أداء الشعوة شهوة kana hifzuhu li ghairihi ablam wanda duk zai tsare ganinsa tsare tsaraicinsa daga sha'awa duk da cewa ga sha'awar tare da shi ga buƙatar tare da shi amma ya danne saboda Allah subhanahu wata'ala ya hana shi to zai kasance mai iko ne kuma akan ya tsare sauran gabobinsa sauran gabobinsa ma kuma zai iya tsare su shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kirawo abin tsaro sammahu hifzan فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه هو أنا أبدا أكي سوء أتلي إذا بك سائد أكن سبع كأن تاوجا تلي شيء وأمل الأسباب الموجبة لحفظه كان كدكا متاكي إنك باو ودن أبن تروه lam yalhafi to wani abin ba zai tsaro ba dole sai ka dauki dukkan wasu matakai na kaga cewa ka tsare wannan abin da Allah ya ce ka tsare to haka nan ganinka da tsiraicinka illam ya shahidi al'abdu fi hifzihi ma aw fi balaya wa mihan wanda duk duk ba wanda bai wato yi kokari wajen tsare su ba to karshe za su jefa shi cikin bala'i iri-iri za su jefa cikin jarraba iri-iri wanda maganar a sheikh nasir rahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala ce a cikin tafsirin tafsirul karimur rahman tsare gani wato tsare ido kame ido daga kalle-kallen haramun kalle-kallen banza yana da amfani da yawa ibn al-qayyim a cikin littafin sa adda'u wa ko al kafi liman sa'ala an shafi ya ambace su da fadi ya tattauna su da bayani gamsashe wanda anan zamu tsakuro wani abu daga ciki saboda dacewarsa da wannan ayar za mu ambaci abubuwa guda goma da ya ambata na amfanin tsare gani da kame gani daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta abu na farko idan mutum ya kame ganinsa to ya bi umarnin Allah akwai imtisalu amrillahi azza wajal wanda kuma wannan shine ghayatu sa'adatul abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi makurar abin da bawa yake so ya cimma na arzikin duniya da lahira shi ne ya bi umarnin Allah bawa na kwarai babban burinsa a rayuwa ya ga ya kiyaye umarnin Allah yayin da ya kiyaye wannan umarnin to ya cimma wannan buri na kiyaye umarnin Allah subhanahu wata'ala wanda kuma shi ne zai samar masa kyakkyawar rayuwa duniya da lahira abu na biyu ya ce yamna umin wusuli asari sahmi masmum zai hana wato isar wato kibiya wacce take da dafi kibiya mai dafi tasirin ta ya kai zuwa ga zuciyarsa da wannan ido kamar yadda jiya muka yi bayani yayin da ka kalli wani abu to kamar wata kibiya ce bai dafi ka harba ta zuwa zuciyarka to idan ka kame ganinka to ka hana wannan kibiya tafiya zuwa zuciyarka ne kuma kibiyar na ɗauke da dafi ne yadda in ta sauka a cikin ƙoƙon zuciya to babu abin da za ta yi sai halakar da mai zuciyar to rashin wato kame gani yana daga cikin wato riƙe wannan kibiyar tasirin ta ba zai kai ga zuciya ba daga nan kuma mutum sai ya samu ya kubuta abu na uku annahu yurisul qalba unsan billah wa jam'iyatan alayhi kame ganinka zai ƙara sa maka ka samu wato ɗaya kewa da ubangijinka zai cire maka dukkan wata fargaba da tsoro kuma ka tattaro hankalinka gaba ɗaya ga Allah subhanahu ta'ala yayin da kai ta raba ganin ka can da can ka kalli wancan ka kalli wannan ka kalli wannan to zaka kallo abubuwan da zai cunkushe maka zuciya da zama da ta damun ka saban Allah kuma ya ba mai zuciyar daga lokacin kuma ba za ka taɓa samun nutsuwa ba zuciyarka ba za ta ƙara nutsuwa ba kuma ballantana ka tattara hankalinka akan abin da ya shafi maslahar ka ta rayuwarka ta duniya da ta lahira to ka mai gani yana sa zuciya da zama ta taru hankali ya taru guri guda abu na hudu ya yace annahu yuqawwi alqalba wa yufrihuhu wato ka mai gani yana sa zuciya ta ƙara ƙarfi ta ƙara ƙarfi kuma ta sa ma zuciyar farin ciki da zuciyar nan halitta ce halitta ce wacce takan samu ƙarfi takan samu rauni kamar da takan samu takan zama mai lafiya takan zama mara lafiya to wannan rashin kallon abin da Allah ya haramta zai sa zuciyarka ta zanto ƙarfa ka zama mai ƙarfin zuciya wanda kuma wannan zai gadon maka da farin ciki a rayuwarka sannan abu na biyar ya ce annahu yuksibul qalba nuran yana yana samarwa da zuciya haske ka mai ka daga kalle-kallen banza zai taimaka haske ya cika zuciyarka yayin da sakin kallonka kana kallon duk abin da kake gada maka kalla wanda Allah bai yadda ba to shi kuma yana ƙara sa wa zuciya sai duhu yana ƙara wa zuciya duhu ne shi yasa Allah subhanahu wataala ji ibn al-qayyim ce, bayan wannan ayar a gaba can sai Allah ya kawo maganar haske Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah wanda mu zo mu yi tafsirin wannan aya bi iznillahi baɗin Allah ya kai mu da rai da lafiya to shine abinda ubangiji yake nuna maka cewa misalin haskensa a cikin zuciyar bawansa mumini wanda wato zuciyar ta cika da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da bin umarninsa kamar misalin wato haske ne da yake cikin alkuku abin mishkatun fiha misbah alkukun da yake tattare da da wata fitila mai haskaka inda aka sata to haka hasken Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin zuciyar mu'mini kamar yadda bayani zai zo nan gaba abu na shida yace annahu yurithu al-'abda firasatan sadiqa yumayyizu biha bayna al-haqqi wal-batil Allah subhanahu wata'ala kuma da wannan yayin da bawa ya tsare ganinsa ya ganinsa daga kallon abin da yake haramun to Allah subhanahu wata'ala kuma zai gadon masa da firasa wato hangen nesa da zai iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya cikin ƙanƙanin lokaci wato ƙarya da gaskiya ba za su rikirkice masa ba a ce ga gaskiya ga ƙarya ya kasa tantancewa wacce ce ƙaryar wacce ce gaskiyar a'a Allah zai ba shi firasa wanda da ita ne zai iya gane cewa abu kaza gaskiya ne abu kaza ba gaskiya ba ne ya gane mai gaskiya kuma ya gane mara gaskiya faman taraka shay'an faman taraka lillahi shay'an awadahu Allahu khairan min wanda duk zai bar wani abu dan Allah sai Allah kuma ya musan ya masa da wanda ya fi shi alkhairi fa idza ghadda basarahu an maharimillah awadahu Allah bi an yutliqa nura basiratihi kamar yadda gabata ɗazu a maganar a wanda duk ya kame ganin sa daga kallon banza to sai Allah kuma ya bashi basira sai ya bashi basira wanda za ta zama masa makwafin abin da ya danna zuciyarsa a kansa ya danna zuciyarsa ya ƙi yadda ya kalli abin da Allah ya haramta masa sai kana sai tattara masa zuciyarsa wuri guda kuma ya bashi basira ta gane abubuwa masu amfani ce bi an yutlika nura basiratihi iwadan an hamsi basarihi lillah wa yaftahu alaihi babal ilmi wal iman Allah kuma ya bude masa kofar ilimi da kuma kofar imani wal ma'rifa ya bude masa kofar sanin Allah wal firasati sadiqa da hangen nesa da fahimtar abubuwa cikin gaggawa almusibati allati inda ma tunalu bi basirati abinda ba za a samu ba za a iya samun sa ba sai da basira wannan shine abinda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka yi taqwa to Allah sai ya baku alfurqan ya baku mizani ya baku ma'auni za ku iya aunawa ku gane wannan gaskiya ce wannan ƙarya ce saboda ka duk yadda abubuwa za su rikirkice ba za ka yi zama a cikin duhu ba Allah zai baka mafita zai baka ilimi to saboda ka duk sanda za a kiyaye dokar Allah subhanahu wataala cikin komai to za a ga tasirinta kuma a cikin gangar jiki za a ga tasirinta a zuciya sannan kuma za a ga ta a mu'amalarka da al'amuranka in mai neman ilimi ne za a ga ta a abinda kake nema na ilimi السابعة أبو نبكي يتي أنه يورث القلب ثباتا wa وقوة yana ƙara wa zuciya kafiya da tsayawa wuri guda ba za ta rika tambal-tambal ba ba ta rika tangadi ba za ta zanto ta samu sabati ta kafu ta tsaya akan abin da yake na gaskiya ba za ta rika rawa ba ƙara masa ƙarfin zuciya ya ƙara masa kuma jarinta فجمع الله له بين سلطان النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة sai ga Allah ya hada wa ya hada masa ilimi da hujja da karfin hujja kuma ya hada masa har ila kuma karfi na jarumta karfi na iko wanda da su ne zai iya cin kowace nasara kowane irin abu zai tinkara, dai akwai karfin hali da karfin ilimi da karfin jiki to kuma babu babu abin da zai gagari mutum za da ho fil khalqi basta za da kun fil khalqi basta yadda abinda Allah yake ga mutanen annabi mutanen annabi nuh Allah ya kara musu wato garijin jiki ya zanto suna da karfi kamar yadda lokacin da mutanen annabi daga cikin annabawan bani isra'ila suka ce ibas lana malikan nuqatil fi sabilillah lokacin da ya yace inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu ya kunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bilmulki min wa lam yu'ta sa'atan min almal qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu بسطة في في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم Allah ya ƙara masa wato ƙari ya ƙara masa a iliminsa ya ƙara masa a jikinsa to yayin da mutum ya kiyaye dokar Allah sai ubangiji ya ƙara masa ƙarfin hujja ce karfin ilimi kuma ya kara masa karfin jiki da jaranta sannan abu na takwas annahu suddu ala shaitani madkhalahu min alqalb zai toshe wa shaitan kofar da yake shiga zuciya hanyar da shaitan yake bi shiga zuciyar mutum ta ganin ta hanyar kallansa hanya ce da take mai saukin shiga mai saukin shiga zuwa zuciya wataƙila sauraro ba zai kai ba sai kai ji ba kamar yadda bawo ce gani ya kuri ji annabi ya ce laysal khabar kal muayana to gani ba zai zama daidai da labari ba to haka shedan ya fi zuwa isa ga zuciyar mutum ta hanyar nuna masa abin ya gani da idansa ya fi saurin shiga zuciyarsa ta nan to idan mutum ya kame ganinsa daga kalle-kallen banza to a nan ya toshe wata kofa da shedan yake isa zuwa ga zuciyarsa fa innahu yadkhulu ma'a nazara kallo daya ta hanyar kallo ɗaya shaidan zai iya shiga wa mutum zuciya wa yanfudu ma'aha ila alqalbi asra min nufuzil hawa'i fil makan alqali yadda ka san iska ta zo gurin da babu komai ba wata katanga yadda za ta wuce da sauri to haka nan a shaidan yake wucewa daga ido zuwa zuciya cikin gaggawa fa yumathilu lahu suratal manzuri ilayhi wa yuzayyinha da abinda ya nuna maka shi to sai nuna maka yadda yake ga hotonsa ga yadda yake kuma ya sa maka ya kawata waka abin kaga kyansa wa yaj'aluhu wa yaj'aluha sanaman yaqufu alayhi alqalb daga nan kuma sai ya maida wannan abin da ya nuna maka ido ya maida maka shi kamar gunkinka zuciyarka ta ta bautar abin thumma ya'iduhu wa yumannihi ya ta sa maka ta maka alkawari iri iri yana sa maka burace burace wa yuqidu ala alqalbi nar ash-shahwa ya hura ya rura wutar sha'awa a zuciya wa yulqi alaiha hatab al-ma'asi allati lam yakun yatawassalu ilaiha bidun tilka as-sura dan kuma bayan ya hura maka wutar saban Allah sai kuma ya dinga wutar sha'awa sai kuma ya dinga watsa mata kirare na saban Allah kamar a ce sai rika zuwa mata fetur kuma kaga wutar za ta ƙara sama za ta ƙara babbakuwa za ta ƙara ci abinda in ba don wannan hoton da ya nuna mutum a idansa ba har ya gani to da ba zai shiga cikin wannan damuwar ba sannan abu na tara ya ce annahu yi farrigo alƙalba lilfikirati fi masalihihi wani shigali biha shaidan zai ɗauke hankalinka daga komai sai abinda shi shaidan ɗin yake so gaba ɗaya dukkan wasu al'amuranka na rayuwa ya ɗauke hankalinka daga kansu ba ka tunanin makomarka makomar 'ya'yanka makomar iyalinka makomar kasuwancinka makomar zamantakewa ka da 'yan uwanka duka ya cire maka wannan sauraka gaba ɗaya ya dagula maka lissafi waye gari ban da shi ba abinda kake tunani al'ashira ya ce abu na goma أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر فكان إدو da zuciya akwai wata hanya wannan hanyar ita ce take daukan abubuwa daga nan ta kai su can to wannan gane-ganen shi yake bude wannan kofar yayin da mutum ya rage wannan gane to kofar da za a dauke wani abu mara kyau ta hanyar ido a kai wa zuciya ta lalace an rufe ta an rufe ta saboda haka zuciya takan gyaru daga abin da ido yake kawo mata mai kyau ta kan ɓace daga abin da ido yake kawo mata mara kyau to idan ya zanto ka toshe duka wata ƙofa da ido zai ɗauko maka wani abubuwa mara kyau zuwa zuciyarka to ka hutar da zuciyar ya zanto ka mai da zuciyar kana kallon abin da zai kawo maka gyara a cikin zuciyarka to ka taimaki zuciyarka Shi shine yace wa an yasluha bi salahihi wa yafsuda bi fasadihi idan abin da idan kai ke gani mai kyau ne zuciyarka ta gyaru idan abin da idan kai ke gani mara kyau ne nan ma kuma ya bata maka zuciya fa idza fasada alqalbu fasada an-nazar idan zuciya ta lalace to ido shi ma sai lalace gani sai lalace wa idza fasada an-nazar fasada alqalb shi ma gani in ya lalace kuma zuciya sai ta lalace saboda hanyar bututun da yake tsakanin ido da zuciya bututu ɗaya ne da abin da yake nan zai ɗauko shi zuwa nan abin da yake nan zai ɗauki shi zuwa can wa kazalika fi janibis salah haka wata bangaren gyaruwa idan ido ya gyaru zuciya ta gyaru in zuciya ta gyaru ido shi ma gani shi ma sai ya gyaru fa idza kharibat al-ayn wa fasadat kharibat al-qalb khariba al-qalb wa fasad idan zuciya ta lalace ido ya lalace to zuciya ma sai ta lalace wasara kalmazbalati allati hiya mahallu najasat wal qazurat wal awsakh zuciya sai ta koma ta zama kamar shara kamar wajen zubar da shara da ake zubar da shara da datti da kazanta to haka zuciyar za ta koma fala yasluhu li sukna ma'rifati llahi wa mahabbatihi wal inabati ilayhi daga lokacin kuma zuciya za ta zanto bata dace da a ce a wannan zuciyar akwai abin da ya shafi sanin Allah ba sanin Allah baya zama sai a zuciyar da take mai tsarki sanin Allah da san Allah da dogaro ga Allah da bai da al'amari zuwa ga Allah da yarda da Allah duk waɗannan abubuwa ba za su zauna a wata zuciya sai zuciyar da take mai tsarki ba za su zauna a zuciyar da babu tsarki a cikinta ba saboda abubuwa ne tsarkaka don haka mahallinsu shine gurin da yake da tsarki zaka idan mutum ya lalata zuciyarsa ta hanyar kalle kallan banza to sanin Allah ba zai shiga wannan zuciyar ba tsoron Allah ba zai shiga wannan zuciyar ba dogaro ga Allah ba zai shiga wannan zuciyar ba kyakkyawan fata a wajen Allah duka waɗannan a'malul qulub ne ayyuka ne da zukata suke yi to idan har zuciya ta lalace ta zanto kazamar zuciya ta zanto juji kamar juji take to guri ne da bai dace a ce ma'rifatullahi sanin Allah ya shiga gurin ba wa inna ma yaskunu fihi addadu zalika kishiyoyin waɗannan abubuwa ne za su mamaye zuciyar ba abinda zai mamaye zuciyar sai butulcewa Allah subhanahu wata'ala da rashin girmama Allah subhanahu wata'ala da rashin tsoron Allah da rashin yi dan Allah dukkan wata karanta ta rayuwa kuma ita ce za ta samu mahalli don wurin ya fi dacewa da ita to wannan kaɗan ne daga cikin abin da ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya kawo a cikin littafinsa adda'u wadda ko aljawabul kafi domin ya bayyana irin tasirin da fawa'id da ake da shi ga mutumin da ya kame ganinsa daga kalle banza sannan Allah ce inda Allah khabirun bi yasnaun lalle Allah mai cikakken sanin abin da suke aikatawa ne Allah yana sanar da abin da mutane suke aikatawa babu wani abin da mutum yake aikatawa da Allah baya ganinsa Allah baya buƙatar sai an sanar da shi ya san komai ya san komai duk wani abin da zai sanya maka na mala'iku da su rubuta ayyukan ka a rubuta maka aiwaye aiwaye wannan duk zai kamatar hujja ne don a kafa maka hujja don ka ƙara tabbatarwa da cewa Allah adali ne bai zalunce ka ba bai cuce ka ba amma in ba haka ba babu abinda Allah bai sani ba alimun bi zati sudur ya san abinda ba mutum bai yi ba Allah ya san cewa da yayi tunanin yayi yin sa ya me zai yi ko bai yi ba Allah ya sani lokacin da kafirai za su rika cewa ina ma a dawo da su duniya za su sun yi aiki mai kyau Allah ce walau ruddu la'adu limanu huwa anhu wa innahum lakazibun kaga abin bai faru ba ko ba ma zai faru ba mustahil ne bayan mutane sun mutu kuma a dada su duniya su wani aiki to amma gashi a zahira suna cewa ina ma a dawo da su Allah ce walau ruddu la'adu limanu huwa anhu da an mai da su din da sun ci gaba da abin da aka hana su kaga abun bai faru ba amma Allah ya san da zai faru din ga yadda zai faru to bare kuma abin da ya ya faru bare abin da mutum ya riga ya aikata to Allah duk ya sani duk sanda Allah zai ce ina sanar da abin da kake yi gargadi ne yake maka jan kunne ne tsoratarwa ce ko kai ne da wani yaranka ko ɗanka ka kalle shi ka ce abin da kake na sani abinda zai fahimta cewa kana gargadinsa ne kana jin kundansa kuma kana kyale shi ne nan gaba za ka kama shi shi yasa duk inda Allah ya ce alimun bima taf'alun ko ma ta'malun ko khabirun bima tasna'un jan kunne ne ina sanar da abin da kuke yi saboda haka kafku zata cewa akwai abin da zai buya gare ni don haka ku yi kokari ku yi wa Allah da'a ku bi Allah subhanahu wata'ala cikin umarnin da ya muku ku guji saba masa alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san idanuwar da suke maha'inciya ya kuma san abinda zukata suke boyewa to sannan sai Allah ya ci gaba da cewa wa الناس يغضبن من أبصارهن ويحفظن يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء to kamar da kuka gani dai aya yanzu wannan ayar muna cewa yau jajibere gobe za a rufe to yanzu wannan ayar ko a tsammaninku Allah ya yi za mu kwana a daji <laughs> saboda wannan ayar akalla ba a yi tafsirin ta ba a yi zama shida to yanzu kuma zama ɗaya ne ya rage ɗayan ma ba cikakke ba ɗayan ma rabi ne eh ko bayan sallah za a zuwa ci gaba Allah ya ce wa kullil mu'minati to haka za tsakura abinda muka tsakura sauran kuma sai abi bashi Allah ya kai mu baɗi da zai da lafiya sai a zo a ci sauran wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna kuma ka ce wa mata mu'minai su kame ganin su wa yahfazna furujahunna su tsare farjikansu zina yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu sai dai abinda ya bayyana da gare shi waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna kuma su lullube abin nan su lullube wuyansu da mayafansu da lullubinsu wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kada su bayyana adansu sai ga mazajensu na aure au ihinna ko iyayensu maza aw aba'i bulatihinna ko iyayen mazajen su na aure aw abna'ihinna ko ƴaƴan su maza aw abna'i bulatihinna ko iyayen mazajen su na aure aw ikhwanihinna ko ƴan uwan su maza aw bani ikhwanihinna ko iyayen ƴan uwan su maza aw bani akhawatihinna ko iyayen ƴan uwan su mata aw nisa'ihinna ko mata ƴan uwan su aw ma malakat aymanuhunna ko kuma bayansu? su aw na gairi ulil irbati ko masu bin su domin neman bukatar su ko neman abinci amma waɗanda ba su da bukatar mata minar rijali daga maza aw at-tifl alladhina lam yazharu ala awratin nisa ko kuma yara wanda ba su kai ga sanin sha'awar al'auran mata ba wala biyar bi arjulihinna kada su rika buga kafafuwansu a ƙasa liyu'lama ma yukhfina min a dan abin abinda suke ɓoyewa na adansu وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يا كوموا منيك توبة زواج ألا قبالا لعلكم تفلحون دوزنك ربوتا الله سبحانه وتعالى يا أمر كما ماذا عيدة تقباتا قل للمؤمنين, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأنكم سي أمر كماتا saboda hikimar al'amarin da ɗaya ce hikimar umarnin da ɗaya ce umarnin da aka yi wa maza dalilin da ya sa aka yi musu shi ne dalilin da zai sa a yi wa mata irin wannan umarnin kuma abin da ya sa aka sani a shari'a in shari'a ta yi magana ta yi umarni to yana kunsar maza da mata ne da maza da mata duka suna cikin wannan umarni to a nan sai aka fito karara aka ma bayyana cewa su ma matan gana su umarnin don kada ma wani ya cewa umarnin ya taƙaita ga maza ne kawai saboda an fi samun irin wannan ɗabi'ar ta kalle-kalle a wajen maza sama da matan da shi yasa su ma matan aka gaya musu cewa koma da ku a cikin wancan umarni Allah ce wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihin da ka gaya wa mu'minai mata ka gaya wa mu'minai mata min absarihin su kame ganinsu, daga abinda Allah subhanahu wataala su ma ya haramta musu gani saboda haka yadda aka haramta wa namiji ya kalli mace kallo na sha'awa to haka ne ita ma aka haramta mata ta kalli namiji kallo na sha'awa ko kuma ta kalle shi a yayin da kallon zai jefa zai jefa cikin fitina kuma yadda shi ma aka hana shi wannan wannan haramun ne bil ijma malamai sun yi ijma'i akan wannan saboda nassin aya ne an haramta wa inda aka haramta namiji ya kalli mace bi shahwatin aw ma khawfil fitna yayin da ya zanto da sha'awa ko yayin tsoron faruwar fitina to haka ita ma aka haramta mata haza bil ijma amma idan ya zanto kallo ne ba da ni ba da sifa ta fitina ba wato kallo ne haka normal kallo wannan babu babu laifi idza uminat fitna idan ba kallo ne na fitina ba in aka amince faruwar fitina wannan shine al madahib al arba'a mazhabobin fiqh din gaba ɗaya do akan wannan suke al-hanafiyya wal malikiyya duk suna ala jawazi shi yasa sa hasan ibn al-qattan ibn al-qattan a cikin littafin sa ahkamun nazar yake cewa la khilafa a'lamuhu fi jawazi nazar marati ila wajhi rajuli mutlaqan ban san akwai sabani ba cewa mace za ta iya kallon namiji idza lam taqsidil lazzata wa lam takhafil fitnata idan ba kallo na neman na sha'awa ba ba kuma wanda zai iya kawo fitina ba wa in qasadatil lazza amma idan dan jin dadi take kallon sa wa khafatil fitna kuma aka ji tsoron ta ji tsoron fitina haroma bilani niza'i ay bil ijma haramun bil ijma wa kadhalika in qasadat wa lam takhaf da kuwa babu tsoron wata fitina za ta faru amma kuma kallon da take yi ba mai na sha'awa ne to haramun ne fa inna ha tarikatun li ghadd al basar haythu umirat bihi domin ta aiki da wannan aya da tace ta kame ganinta ba ta aiki da ita ba haka na ibnu kafir alaihi rahmatullah shi ba tafsirin sa yazo fadar wannan ayar wa kullil mu'minati yaghdhunna min absarihinna yace ai amma harrama Allahu alaihinna min an-nazari ila ghairi azwajihinna abinda Allah ya hana musu na kallon mazan da ba nasu ba yace wale hada zahaba kafirun min al-ulama'i yasa da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa la yajuzu lil mar'ati an tanzura ila al-ajanib bi shahwatin wala bi ghairi shahwatin aslan ta sa maza gaba tana kallo wanda ba muharramanta ba ba mijinta ba to wannan baya halatta a wajen da dama daga cikin malamai haka nan abubakar ibn al-arabi al-maliki shi ma a tafsirinsa ahkamul qur'an shi ma yace wa kama la yahillu lirrajuli an yanzura ila al-mar'a fa kadhalika la mara fi an tanzura zura ar-rajul kamar yadda baya halatta namiji ya kalli mace to ita ma baya halatta ta kalle shi fa inna alaqatahu biha ka alaqatiha bihi alaqatu yadda alaqata yake da ita alaqata yake da ita haka alaqata take da shi wa qasdahu minha ka qasdiha abinda yake nufi da kallon da yake mata <clears throat> ita ma ai abinda take nufi da kallon da take masa kenan saboda haka aka haramta sannan Allah ce wa yahfazna furujahunna su tsare farjikan su ai amma harrama Allah daga abinda Allah ya haramta kamar zina ko kuma su bari wani ya ga al'aurar su ko wani ya taba al'aurar su wannan duk baya halatta mun karanta hadisin abu sa'id al-khudri wanda yana cikin sahih muslim wanda Allah yake cewa la yanzuru ar-rajulu ila ila aurati ar-rajuli wala al-mar'atu ila aurati al-mar'a namiji kada ya kalli al'auran namiji dan uwansa haka nan mace ma kada kalli al'auran mace yar uwarta wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid kada namiji da namiji su rufa da bayafi daya wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawb al-wahid kada wata mace da wata mace surufa a mayafi daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan sannan Allah ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana daga gare su sai abin da ya bayyana daga adansu ay la yuzhirna shay'an min az-zinati lil ajanib kasu bayyana wa mutanen da ba mazajen su ba adansu a fili sai abinda ba zai yiwu ba ya koyu daga cikin adan nasu akwai adan da ba za ta iya koye shi ba to wannan babu laifi don ya bayyana ka zahiri siyabi kamar bayan tufafinta kamar tufafinta yadda ta sa tufafi a cikin ta sa hijabin ta dora to lori za a ga zahirin wato hijabin nata ba zai ya koyi ba saboda haka wannan ba za a iya cewa ta rufe shi ba wannan a bisa tafsirin ibn mas'ud kenan tafsirin ibn mas'ud illa ma zahara minha ya sassara shi da cewa ana nufin asiyar allati talbasuha almar'a ala izariha bayan ta daura zani riwa da take rufawa kamar kamar hijabin ta kenan da take rufe jikinta da shi to wannan <clears throat> ba zai boyi ba saboda haka wannan ba a dora mata alhakin sai ta rufe shi ba haka ibn mas'ud ya fassara ayar ibn abbas kuma ya fassara da cewa alwajhaini alwajhu wal kaffayn wato illa ma zahara minha alwajhu wal kaffayn sai abin da ya bayyana daga gare ta shine fuskar ta da tafukan hannayenta fuska da tafukan hannayenta sune adan da ya bayyana daga gare ta wannan ba ba tilasta mata ba wannan magana ibn abbas ita ce kaulin jumhur da yawa daga cikin malamai kamar yadda bayani zai zo nan gaba to wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya hana mata su fito da kwalliya a gaban mazaje aya tana nufin haramun ne mace ta fito da kwalliya a gaban mazaje kamar yadda Allah ke cewa wa karna fi biyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ku zauna a gidajen ku ku mata kada ku fita da ado kamar irin fita ta jahiliya kada ku fita da ado kun caba ado kamar yadda mata a jahiliya suke fita jahiliyar da mace ba ta ɓoye adanta ga kowa a jahiliyar da kafin zuwa musulunci mace haka take fitowa ta saba kwalliya ta shigo cikin yaren maza ko kama ta uwa a haka to Allah ya hana matan musulmi muminai da su rika fita irin fitar ta jahiliya saboda ka koda ta yi kwalliya to to kwalliyar ta rufe ta ta rufe ta da hijabinta Sai da inda za ta bayyana kwalliyarta sai inda aka yadda kamar yadda ayat za ta bayani ina ne aka yadda mace ta bayyana kwalliyarta da aka duk matar da za ta yi shiga kwalliyarta a fili ana gani to wanda shiga ce ta jahiliya ba shiga ce ta musulunci ba da haka abi ne da Allah karar ya hana wala da tabarrujar jahiliya a tabarruci ne fita da ado bace ta fita cikin adanta cikin kwalliyarta an ganta ce a wace yi kwalliya wacce ga irin kayan da ta sa ga tsadar su ga waye to wannan haramun ne aiki ne na jahiliya matar jahiliya ita take yin wannan ba matar da ta so a cikin tarbiyyar musulunci ba kamar yadda za mu ga bayanan da malamai suka yi ta yi haka nan Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ke cikin suratul ahzab nan ma ya umarce su da cewa in mace za ta fita to ta rufe jikinta Allah ya ce ya ayyuhan wa kulle azuwa azwajika وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن أن يعرفن ولا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله cewa ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka da ƴaƴanka mata da kuma matan yudnina alaihinna min su lullube jikinsu da mayafa da wato da mayafansu su rufe jikinsu da lullubinsu wala zalika adna an yu'rafna wannan shi zai sa a gane su shi yake sa a gane mace kamammiya da wacce ba kamammiya ba yayin da an gama cikin hijabi ta rufe jikinta rub to waɗanda suke ma masu tsokanar matan banza ba su kusance ta ba za su cewa wannan kammalalliyar mace ce ba ta ba su fuska ba sabanin wanda za su ganta cikin ado ta caba kwalliya ta fito to kamar tallata kanta take gare su don haka za su iya zuwa tare ta su yi mata maganar banza shi yasa Allah ce zalika adna an yu'rafna wannan shi ya fi dacewa a gane su shi ya fi dacewa a gane su cewa waɗannan matan kamammu ne fala Zaina, saboda haka ba za a cutar da su ba ba za a yi abin da zai cutar da su ba Allah ce Allah mai gafara ne mai jin kai to malamai sun yi saɓani akan gabar da ta ce illa ma zahara minha wala yufina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga cikin adam sai adan da ya bayyana daga cikin adan da suka yi to wane ne wane ne adan da ya bayyana wanda aka yarda cewa ba dole mace sai ta rufe shi ba to akwai sabanin malamai wajen tantance wannan illa ma zahara min hadin illa ma zahara minha menene illa ma zahara minha wacece az-zinatu adh-dhahira wacce Allah subhanahu wata'ala ya togaciyarta wanda wannan shine zai zama tashiyar karatunmu na gobe insha Allah abinda muka faɗa ni daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana ga bakin mu sun iso duk da mun yi maraba da su tun kafin iso wasu tunda mun ji labarin iso wasu akwai mala alqasim alhawariyun mala alqasim abdurrahman akwai sheikh nasiri hamisu nasiri baban awab sannan kuma akwai abdurrahman abdurrahman dan yaro ana akwai malam nura liman da muna tare da su a yanzu muna musu barka da zuwa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa musu a mizani yadda suka zo lafiya kuma Allah ya mai da mu gida gaba i lafiya sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa